عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أجيك لك نقول يا تاتفتك ألا منا muna يا قليسا منا muna neman منا muna neman kuma muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki muna nema Allah tsari ya kare mu daga sharrin kawunan mu da sashen miyagun ayyukan mu duk wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi ba mai iya fatar da shi kuma duk wanda Allah ya fatar da shi ba mai iya shirya shi ina shi da hakika babu abin bauta sai Allah shi kaɗai yake baya da abokin tarayya kuma yana shi da lalle hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzon Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wanda ya jagoranci duniya wajen karantar da ita tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da dukkan masu imani baki daya bayan haka ya ku bayan Allah fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi al-aliyyil azim ina muku wasiya ina umurtar ku da kaina da jin tsoron Allah wanda yake matsaukaki mai girma falyattaqillaha kullu wahidin minna kowanne daga cikin mu kowa ya ji tsoron Allah wal yu'fir al akhirata kuma kowan mu yayi kokari ya zabi gidan lahira wal yu'fir ma yabqa ala ma yakuna kowan mu yayi kokari ya zabi abin da ke wanzuwa akan abin da ke karewa وليكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma kowa mu shi kokari ya zama kamar yadda manzon Allah ya ce kun fi duniya ka annaka gharibun manzon Allah ya ce ka kasance a duniyar nan kamar kai bako ne wanda ka ce wani gari ko ka ce wani ƙasa ko ka ce wani gida aw abirun sabilun ko ka kasance kamar dan busa hanya wanda ya biyo ga gari ya tsaya hutal ya dan ci abinci ya sha ruwa ya dan kakkamta jikinsa ya kama hanya ya tafi to annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kowan mu ya kasance haka game da abin da ya shahi duniyar nan la tu'alliq qalbaka fi mustaqbalika min haythu al-ma'ishatu wal mal saboda haka kada ka rataye zuciyarka kada ka sa tunaninka ko da yaushe kai gaba haka tunani wai abinda zaka tara abinda zaka ajiyewa dan gaba min haisul maisha ta bagiran wai abinda zaka cika rayu wal mal ko ta abinda ya shafi matsalar kuɗi kullun kai abinda a tunaninka wai abinda zaka ajiye dan nan gaba wa hada ma kana kai gaba dai yan anjiman ma yanzu ga ma kana kai anjiman in ka kai da daddare gaya ma kana kai gobe da safe ba ka dora tattalin abubuwa na shekarkaru waɗanda suke masu yawa wannan rashin hankali ne la'anna al-mustaqbil ilmuhu inda Allah domin abinda gobe da jibi da gwanda gobe da gata sani ne to yana ga Allah madaukakin sarki faƙaɗe ya kabilun rajulu yawman da yawa namiji zai huskanci ni ya ce gobe za mu yi kaza la ya kamilu kuma bai cika wannan yini wa ƙare ta ƙabilu lailatan da yawa yake huskantar dare amma layasta da biro hawa lahabi isa ya ba daren nan baya ba ba ga mu ba yanzu mafi yawa daga cikin mu akwai wanda yake ya shirya abubuwa da daddare zai to daren na yi kuma shi kenan kuma lokaci ya yi magana ka ba dare baya babu ka ka riga ka tafi ka koma ga Allah to saboda haka ya ku bayan Allah fa duniya ya lazzawa ita dai duniya da kuka gani ko ka so ko baka so wallahi gushewa za ta yi to kai da a cikinta ma kai ne za ka fara gushewa kafin ta gushi saboda haka ya ku bayan Allah ku saurari yadda alkur'ani mai girma yayyabe wasu mutane sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ake ce da su ahalus suffa wa ta'affufuhum da kane wasu ga abin da ya shafi matsalar duniya haisu qala rabbuna tabaaraka wa ta'ala lokacin da Allah madaukakin sarki yace kai in ma za ka yi mamaki kai mamaki lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah ga talaka waɗannan waɗanda an ka tsare su dan dai aikin addinin Allah la yastati'una darban fil ard ba su neman tahiya ma a cikin ƙasa don neman wani abin duniya in dai ka gane su sun yi tafiya to wajen daga addinin Allah na dan goben su lahira Allah ya sabuhumul jahil wanda ma bai san su ba yana zaton azaliya a mawadata na nina ta'ahudu saboda kamewa ba su roƙon abin duniya Allah madaukakin sarki ta arifuhun bi simahum kana sanin su da alamar su tsalunan yasaluna nasa ilhafa ba su roƙon mutane ko da misali a hancin dabino ko ko in ta kama ba su roƙo ilhafin na ce kullum su yi tsayi. Allah ce wa ma fi komin khairin duk abin da kun kace na dukiya ku da Allah maɗaukakin sarki ya ba ku dukiya don ku taimaki bayan Allah ku taimaki addinin Allah to in kun yi fa inna Allah bihi alima Allah masani na kuma shi zai ba da sakamako amma in ka aje dan gobe kan mutu kabbar shi kabbar dukiya wallahi a wajen Allah madaukakin sarki ka ta riga ta kare komai ba ka da lada duk abin da ka tara gidan duniya ka bari wallahi sai abin da ka bari dan aikin addini in baka gina addinin Allah baka sani kai wahala banza wallahi ga duk abin da ka tara ko ka yadda ko baka yadda ba ma dai haka abin yake sai ka mutu ka bashi. shi kuma kana bari ne kuma shi shikenan wallahi ta ka riga ta kare kawai sai hisabi sai bincike ga abin da ka riga ka tara saboda ka ko mu shiga taitayi ne duk wahalhalun da muke yi da abubuwan da muke na rashin gaskiya da rashin imani da ni na ninahici da annabimanci wallahi duka zaka iske dan a tara abin duniya na wai dan ka aje abu dan gobe ko banda gobe to kai kokari kai abin da zai amfane ka Allah ta'ala ya sa mu tsara wannan saboda haka waɗanda su ne waɗanda sun ka kame kansu daga nacewa daga roƙon mutane ba su neman a ba su abin duniya wanda ma bai san halin su ba yana ganin kamar mawadata ne saboda mi sun bayyanar da abin da ya shahi dauriya sun kame kansu saboda haka yana daga cikin ire-iren waɗannan mutanen waɗanda aka son mu yi koyi da su in muna son duniyar mu ta yi kyau kuma lahiran mu ta yi kyau abu huraira sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yubsha alaihi min ta alamil ju' wallahi abu huraira ya kasance har su ma shi kai shafa'i so ne saboda tsananin abin da ya shahi yawa walam yarda ila akalil malil haram duk da wanga halin wala bai dogara zuwa ga cin dukiya haramun abu huraira saboda yunwa sai shi faɗi amma ba a taɓa samun ya ce ai yana cikin lalura yunwa garin bare in je in ci haramun ba kai yau yan ana magana sai ka ce ai lalura ta ina lalura ta ina lalura ta za a ga mutum ranar ce da Allah Allah ya hore mai inda yaka zuwa ce ya buga ko da aikin ƙari na ya to ce gida in ci da gida ne amma sai ka ji ya ce wai ai lalura ta zamani na to za ka faɗa ma Allah ka ji abu huraira kwaɗuwa cike saboda tsananin yawa amma bai taɓa cewa wai lalura ta cikin talauci nake na kaza da kaza ku diban mu duk ku dibe mu nan gamu na wadda alamun talauci na ina talauci ne ina alamun talauci ga jikin mai na yake kowa ka diba ga hinan fuska ce lahiya lau tattasta tsohon kowa da tuwayen kowa lahiya lau sai ka ji ana magana ya yi talauci talauci wallahi duk da haka abu raira yake cewa wallahi lazi la ilaha illa huwa ina rantsuwa da wanda babu abin bauta zai shi yace in kuntu la atani bi kabdi ala al-ard min al-ju yace wallahi yiwa ta yi yawa anta ciki na sai in azata da kasa in danne saboda in ji saukin yawa haka kake haka nake wa haka cikin mu saboda tsananin yawa ka aje cikin ka ga kasa ka danna saboda ka ji sauki wa haka zo ka ina yake to abu huraira kenan sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam balle kai dan abu bai kai bai kawo ka je kana shirya dubaru na banza ka tara makan ka haran ka tara makan ka musiba ka je ranar tashin kiyama kai ta wayo-wayo kana kuwa lokacin da wayo-wayo da kuwa ba su amfanin ka wallahi mu ji tsoron Allah madaukakin sarki saboda haka ya kai dan uwa mai imani ka dibi wannan ɗaya daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama abu huraira in ana maganar zababbu daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin su amma in yunwa ta kai mai yunwa sai ya azu cikin sa a ƙasa saboda yunwa kala radiyallahu an kai abu huraira ce wa in kuntu la ashuddu al-hajar ala batni min al-ju' yace wallahi wata rana in yunwa ma ta kai yunwa sai in samu dutse mai nauyi sai in daura ma ciki na saboda in ji cikin ya dan nauyi wala qad qa'atu yawman ala tariqihim alladhi yakhrujuna min ce wata rana ma sai da na zauna akan hanya inda sahabbai ke wucewa da a ɗan kirai famar rabi Nabi sallallahu alaihi Sallama, wanga ya wuce wanga ya wuce yace sai manzo Allah ya shude garan fatabassama hina ra'ani yace annabi na gani na sai ya murmushi wa arafa ma fi wajhi wa ma fi nafsi annabi yana gani na sai gane damuwar da nake tare da ita ga fuska ta gani da jikina ya gane da yana cikin yin wahala sun matsala annabi ya ce ya aba hirrin ya kai baban musa kultu labbaika ya rasulallah lice karɓa ka ya manzon allah ya habibi ya rasulallah ya masoyina ya manzon allah ya nabiyar rahama ya kai annabin rahama mi an magana alfaqirul ja'i'u allazi ya'tamidu bi kabdihi ala ard ya talaffahu bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku didi kala kamala talaka mai jin yunwa wanda saboda yawa sai ya aza ciki ne a ƙasa amma ga shi manzon Allah yana tausaya masa manzon Allah yana gaya masa magana ta nishadi wa yaqulu lahu yana ce da shi aba hirrin yana cewa da shi ya kai baban Musa ma'ajuhi wa alamihi tare da yin wanda yake ji da raɗaɗin da yake ji yana cewa labbaika ya lallah saboda haka abu huraira da yadda manzon Allah qala ilhaq wa mada wanda Allah ya ce ma abu huraira zo suka tahi fattaba'tuhu abu huraira ce ni bi annabi kala annabi ya shiga gida fasta azina ya nemi izini fa zina li aka bani dama annabi ya shiga ce kowa ya jayi ba ko zai shigo amma Allah ya ce Abu Huraira shigo fa da khaltu ni shigo gidan Annabi fa wajadtu labanan ni samu madara fi qadaha a cikin wata ƙwarya fa qala Rasulullah manzo Allah ya ce min aina hadha laban wanga nono ina an ka samo shi qalu gidan Annabi sun ka ce ahadahu laka fulanan aw fulana wani ko wanda su sun ka aiko ma nono kyauta kala annabi ce ba harbin baban musa kultu ya ce ka ya rasulallah karɓa ka ya manzo Allah kala manzo Allah ce ilhaq ila ahalis sufa ka tafi can masallaci bakin masallaci cikin ruhun masallaci ka je wajen ahli sufa fa du'uhum li ka ce su zo kala ya ce wa ahli sufa adyafu islam su ko waɗannan ahli sufa manzo Allah buga musu wata ruhanan bakin masallaci bakin musulunci na duk wanda ya musulunta kasar su garin su an ka tsangwame sa an ka korai to in zo wajen manzo Allah na manzo Allah yake tara su ya ajiye su la ya'una ala ahlin wala mal ba su da iyali ba su da kowa a madina ba su da dukiya wala ahadin ba su da kowa wa kana idza atatu sadaqatun in sadaqatan zuma annabi ba asa biha ilaihim annabi sai ya aika musu walam yatanawal minha shay'an manzo Allah bai taɓa kuni irin zakka saboda manzo Allah bai cin zakka ya an ka kawo zakka annabi ya aika musu wa idza atatu hadiyatu in kyauta ta zo ma annabi arsala ilayhi ya aika musu wa asaba minha annabi ya dan taba wani abu ciki wa asharakahum fiha ya tara su a ciki abu huraira yace fasa'ani zalika wallahi sai wannan ya muna na min bi ma'ana kare ya kuta ni min hanisibun gani ina jewa an ce in fi in kiro wasu sai na gato ina dan shiga cikin damuwa wa sai ni ce wa ma hadha labanu min ahli shifa iyaya wanga nono ya mangon Allah ka ce in kiro ahli shifa qala yace kuntu ahqqu an usiba min hadha labani sharbatan ataqawa biha an ni hitin da nonon gaman ba, Allah in sha in koshi saboda in samu ƙarfi wajen ibada saboda haka shikenan ya ce tun da ba wa makawa sai na ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ai ai an gama ba a taito ni ta yafa da auto ni kira su ba a kabalu sun ka zo wasu azamu sun ka nemi izini gidan annabi fa uzina lahu aka yi musu izini wa aka zo majalisahum min albayt kowa ya samu yinan cikin gidan annabi an kai zazzami kala annabi ya ce aba hirrin ya kai abu hurairah kuntu ne ce labbaika ya rasulullah kala ya ce khus dauki ƙwariyar da ta nono fa a ɗihin basu Ƙala abu hurairah ce fa akhadtu alqadaha sai ni rike ƙwarya fa ja'altu tin rajula ni shiga inin bawan mutum fa ya shiri bai sha hatta yarwa sa'an ne mai suwa min ƙwarya hatton ta haitu ila annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka inin bawan fa ya shira bai sha hatta yarwa har sai ya koshi ina ne ina zaga ina zagayawa hannun wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala abu huraira abu huraira ce ni shiga ina ba namiji E sha sai ya koshi in maida ya maida ƙwarya garan har sai da nutuke ga annabi sallallahu alaihi wasallama yace ko da ni kai wajen annabi wa qadara wuyar qawmu kulluhum duk waɗanda sun tsato gidan nan kuwa ya koshi fa akaza alqadaha annabi ya anshi ƙwarya fa wada'uhu ala yadihi ya aza sama hannunsa fa nazara ilayya abu huraira ce sai annabi ya kallon fata sama manzo Allah ya murmushi fa qala ta aba hirrin fa qultu labbaika ya rasulullah qala annabi yace baqitu ana wa anta to ni da ni da kai mun ka rage hai ko qultu ni ce sadaqata ya rasulullah haka ne ya manzo Allah qala manzo Allah ce uku zauna fashrab sha ya yace faqa'at ni zauni fasharibtu nisha faqala annabi yace ishrab sha yace fa sharibtu nisha fa ma zala kula annabi gushi yana cewa ishrab sha hatta qultu sai ce la wallazi ba'athaka bil haqqi la ajidu lahu maslaka yace yana rantsuwa da wanda ya aiko ka Qur'ani babu inda zai shiga ko ina ya shiga kala annabi yace to ba ni kware in gani yace ni ba annabi kware fa hamidallahi ta'ala annabi ya godiya ga Allah wa sharibal fadla sallallahu alaihi wasallama yace sai manzon Allah ya sha saura to haka ake bukata gare ka zuciyarka ba ta da kyau ya za a yi baka wahala ka dogara ga Allah dogara ta tsakani da Allah abinda ka faɗi gabatin ka shi a cikin zuciyarka ka ga Abu Huraira da ya dogara ga Allah sai ga shi Allah madaukakin sarki ya kawo mai arziki min ya ayatati to kana ta hama-hama kana hauka da annalimanci da minahici da ƙarya wajen ka tara abin duniya ya za a yi ko Allah ya baka bisa ma albarka babu albarka duniyan nan da kuke gani ba wurin zama bace wallahi Allah ya hore ma dai hanyar da haka zuwa ko da wahala na za ka yi kullum ka je ka samu to ka yi kokari ka kiyaye saboda ni saboda ka ce halal duk abin da za ka tara da haka gani ka bar gidan duniya wallahi ko ka yadda ko baka yadda ba shirme na wa'azi ga shi na Allah ya ne na miliyonif nawa na suka ba abin da sun ka tara gidan duniya sai ka iske mutum wallahi ya tara miliyoyin kudi na nan da Allah ko masallaci bai gina ba masallaci na nan da Allah ka ga mutum ya gina gida ko shi an ka ce ya yi gidan nan da ya gina wallahi bai iya wani daki da an shekara guda ko shi bai shigowa gare wallahi sai ya samu yan aiki an ji an gyara wata yana haukata wani irin shirme na ina lahirar ka da ka gina sai ka ga mutum Allah ya bashi miliyoyi amma gani ya kai iya ɗauki miliyan guda ya ba addinin Allah wai sai ya ga ya kokari kokarin kai Allah ya baka miliyan 100 ko miliyan sun ko 100 addinin Allah na bukata ka ɗauki miliyan guda ka ba Allah don Allah ka gode ma Allah mu haɗin tsakani da Allah to mu je mu gyara gyarawa za mu mu dinga ayyukan alkhairi mu ciyar da bayan Allah mabukata talakawa suna nan cikin haka Allah ke son ganin su talakawa domin jaraba mu taimake su mu yan musu mu ba su akwai ƴaƴan marayu suna nan cikin mu ka da ya koma ga Allah talaka ya bar da mata marayu kai kullun ɗayan na zuwa makaranta babu ruwanka da ɗayan makauci babu wanka kana da ɗabiya shidda kullum a yi musu wanka da sai ka ɗauke su cikin mota kusa mashin ka kai su makanta ka biya musu kuɗin makanta ɗan makocin ka marayi ka kasa ɗauka ko da gudana ka kawo gidanka ka in ba ka kawo gidanka ba ɗauki nauyin karatu ne don Allah ka taimake su in kawo wani haka Allah zai sa awa naka bayan ka koma ga Allah ba ma zai ta yana cewa a yaron nan bai yi kaza kaza kaza ana faɗin maganganu baba ne ma bai duniya shedane yaro bai zama shedane wa musabbabi mu in mun kula da shi yana shedanci yadda za mu ɗauki ɗayanmu mu biya musu kuɗin makaranta mu kai su makaranta in muna ba ɗayan waɗanda ba su da ɗayan marayu in mune musu haka tsakani da Allah suna saurara muna ko ba su saurara muna wannan shi an maganin matsala shi a fikihun matsala in muna ganewa mu gane kuma kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni da mai rinnan maraya fil jannati a cikin aljanna manzo Allah ce haka kaga haka wallahi haka annabi ku dibi abin da wannan wutsa tsere masa baba din manzo Allah ce ni da mai rinnan maraya cikin aljanna haka mu kana shi neman banza waɗanga iya ma 'yan duniya alaji in ba don ma musulunci na ka yi aure ka haifa bai ni aka yi da su billahi la ilaha illa to kana tara dukiya ha kai da ka tara ta kawo wahala dana ha shi tunani ya kai ka mutu ma a raba gado tunanin suka wallahi ka mutu ya kai ga kaza kai kai an musabbabin tahuwa ce duniya ka kula da tarbiyya ce hai girma amma sun yi kawai shi mutu ka mutu to waɗanda na kaka ta wahala kai bakin gurgurun abin da Allah ya azama ka nemi gidan aljanna idan aka ce ga matsala ta addinin Allah a tashi tsaye a yi yanzu ku diba ga masallacin nan kusan sati nawa muna ta sanarwa mun ce ku kawo mana ƙasa mu cike masallacin ga har ko kiwa ba ku kawo ba shin kiwar ga an ka kawo ta ni da alliman ni kun ka kawo ma malam maniru ga hannun da ya ƙara wa'azi shi kun ka kawo ma malam haruna ga hannun shi kun ka kawo ma wa kun ka kawo ma to bari mu gani zuwa na sati kakku kakku mun ce ku ji ba ku gani ni ban ce ku bani ko sisi ba yan kwamitin ga suna nan ku gane su a za a yi ku taho kowa ya kawo mai ciwa ɗaya mai ciwa biyu mai uku ni da wane da wane mu haɗa mu kawo ciwa biyu ciwa uku mu kawo mu gyara wurin da mu shiga wurin da mu yi ibada cikin natsuwa ana ta sanarwa ana ta yi ana ta yi kamar wani zafo ba shi in ba mu wa addina Allah ne ma ga abin da Allah ya bamu ba Ni na zamu yi ba wa za ka yi wai kai kai kai shin kai shi Allah bai yayyaye ta baka ba in an ka duwaɗe ma yanzu shekara guda ko da jikinka ba sai an ga bambanci ba kada ka dora kawo tawili kana cewa ai shekaran jiya an taho jiji ma nayi unguwa kaza nayi wuri to wani Allah karɓar. ma kana da tabbas tura Allah ya ji tsoron Allah yadda an ka san mutanen jiga an ka ci ga matsala addini da gangan to muka to Allah ya yi kokari da Allah kun jiya in ka san wani wanda ka iya taimakawa da Allah ka faɗa mai a kawo ƙasa in mun ka ce mu buɗe wurin ga haka a shiga ko ku ba ku jin daɗi kadiba in ka ce wancan geye za a ga wurin da zuri ya kamata mu cike shi mu wa wurin ga lebur in an ka so kowa ya ji daɗin sallah na cikin masallaci ya ji daɗi na waje ki ji daɗi wallahi ba gana ƙasa ba mala in mun samu wurin da muka so wurin ga wallahi in ta kuma ka son mai mu gyara shi tsaf ya kasance dai wurin ga inda muka ibada ya kasance ya gidajen mu. kuma mana abin da kai shi an naka yanzu ku bi bawan Allah da ya bada masallacin da yanzu ga gidan mangana zama ne shi kai don Allah hatta iyali ne yau ba mallaka suna ba mallaka wani da da da yi wannan ba yana samun wannan lada yanzu salihu je ga duk wanda ya sallah na cikin warfajiya wurin ga wallahi mun ka tafi Allah ya bashi lada ku dibi ayyukan da yana alkhairi Ka makaranta sun ya gangara asibiti wallahi sai da faɗa mu Ya yace ni yanzu wallahi zan tsaya ma addinin Allah hidima a ƙarshen rayuwa ta ce kuma duk abin da zan yi na aikin addini yace wallahi sai kuɗin da nisan ba su da matsala su zan tsawa ga aikin addini haka ya sai ashe ƙarshen rayuwa ta na ya tafi to ana ta za hankalinku kai dai kullum dai account ɗinka yanzu miliyan goma na su kai sha su kai sha su kai sha uku to sun kai miliyan ɗari sun kai ɗari to su yi sai ni sai da sani ko ba haka ba saboda haka mu yi tsoron Allah kowa ya ta tsaye kowa abinda Allah ya mai na baiwa ya ba da gudunmuwa Allah ya hore muna maluma ga sunan cikin garin da karanta suwa suka fi sabilin lahi baka san malamin da aka cewa da shi karanta suwa da ya kai an mai albashi duk wata babu shi suna yi don Allah na wajibin su na da Allah azamu su shi na suka yi to ku da Allah ba ku yi ku ku ba ciwo an kai ba ku yi ba ku ci gaba da yi hakku mu to Allah ya taimake mu Allah ya ƙara mana imani muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala kurakuran mu Allah ka yaye mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فليتق الله كل واحد منا وليؤثر الآخرة وليؤثر ما يبقى على ما يفنى وليكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل لا تعلق قلبك في المستقبل من حيث المعيشة والمال لأن المستقبل علمه عند الله فقد يستقبل الرجل يوما لا يستكمله وقد يستقبل تستقبل ليلة لا يستدبرها فالدنيا إلى الزوال فاسمعي معي عباد الله كيف مدح القرآن العظيم أهل الصفا وتعففهم حيث قال ربنا تبارك وتعالى للفقراء الذين أفسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم هؤلاء الذين تعففوا عن السؤال تعففوا عن المسألة تعففوا عن الطلب عن طلب المال من الناس فيحسبهم من لا يعرف حالهم أغنياء لإظهارهم التحمل وتركهم المسألة أي طلب المال ومن هؤلاء إخوة الإيمان أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يغشى عليه من شدة ألم الجوع ولم يلجا الى اكل المال الحرام فعن ابي هريره رضي الله عنه قال والله الذي لا اله الا هو ان كنت لاعتمد بكبدي على الارض من الجوع تخيل معي اخي المؤمن صاحبا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من خيره اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعتمد بكبده على الارض من الجوع قال رضي الله الله عنه وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي الذي يخرجون منه أي ليدعوا أحدهم فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي ثم قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله يا نبي الرحمة الفقير الجائع الذي يعتمد بكبده على الأرض يتلطف به رسول الله ويقول له أبا وهو مع جوعه وألمه يقول لك لبيك يا رسول الله يتابع أبو هريرة قائلا قال الحق ومضى فاتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت فوجد ذبنا في كدح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا اللبن قالوا أهداه لك فلان أو فلانة قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق إلى أحد السفة فادعوهم لي قال وأهل السفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا أحد وكان إذا أتته سرقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأتركهم فيها وقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة وما هذا اللبن في أهل الصفة قال قل أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أوصيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد قال رضي الله عنه فأتيتهم فدعوتهم وأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت قال أبا حر قلت لبيك يا رسول الله قال قل فاقهم قال فأخذ فضربت القدح فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من معجزات محمد صلى الله عليه وسلم هذا من بركاته صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم فأخذ القدح ووضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله قال اقعد فاشرب فقعدت فشرب قال اشرب فشرب فما زال يقول اشرب حتى قل لا والذي بعث بالحق لا أجد له مسلكا يا رسول الله قال فأرني فأتيته يبلغه القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضل صلى الله عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك أجل يا غفار الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فيا أخي المؤمن عود نفسك القناعة اقنع بما قسمه الله لك في أمر الزوجة والنفقة والمال تتمكن ولا تنظر إلى من هو أعلى منك في أمر الدنيا بل انظر إلى من هو دونك تحمد الله على ما عنت به وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القناعة كنز لا يفنى أي كأنها لا تفنى فكم وكم من أشخاص يأكلون المال الحرام باسم الفقر وباسم الحاجة وهم ليسوا من أهل الحاجة فقد أوجد في متاع صحابين دينار من ذهب وكان ممن هو يأخذ الصدقة فقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حياني من نار وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر كل لهم نبت من صحف فالنار أولى به بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم جنبنا الحرام اللهم جنبنا الحرام وارزقنا التقى والجنى والعفاف والعفة والتعفف يا أرحم الراحمين واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي نبيه الكريم فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أقض حوائجنا جميعا اللهم اقض حوائجنا جميعا عباد الله إن الله يعمر بالأهل والإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا قوموا إلى صلاة الله الرحمن